نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من جميع السيئات والشرور ومن الأعمال الباطل السيئة من أنفسنا ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم القرار والخلود والقيام والدين أما بعد أما بعد فيا عباد الله إن الله رب العالمين أكمل لنا الدين وما ترك شيئا إلا وقد أتمه وأكمله لنا حتى لا يأتي آت ويجيء جاء إن صح التعبير ليقول عندي كذا وكذا وكذا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعلى هذا الأساس فإن كل من ابتدأ في دين الله بدعة ترد عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه كائنا من كان وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا قال العلماء بالتقدير ليس عليه أمرنا قاضيا فهو رد لذلك إن خطبتي اليوم يا معشر الإخوة تتكلم وال يعني الخطبة تتكلم وتتدندر وتتكيف وتتمحور مع وجوب اتباع السنة ونبذ البدع أي عليكم بالسنة الثابتة الصحيحة المقبولة وإياكم ثم إياكم الحظر الحظر من البدعة والمبتدعة إن صاحب بدعة كأن أقله مأخوذ منه وعنه وربنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب في السورة التاسعة بعد الإشر من الآية السابعة وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله الآية كما في السورة الثالثة من الآية الثلاثين إلى غير ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الحلفاء الرسل المهديين ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل يعني ضلالة في النار لكن ينبغي أن نعلم ما هي السنة السنة الله أكبر هي ما أخذ وفهم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء أكان ذلك قبل البئثة وبعد البئثة قالوا لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم قبل البعثة وبعد البعثة أما البدعة شر خطر إنها بمثابة الجرثومة القتال الفتاك الهلاك في جسر الأمة المحمدية شيء يريد صاحبه أو صاحبها أن يتقرب إلى الله تشبه أن تكون من الدين وليست من الدين أي نعم هي البدعة ثم لا تغتر بقول زيد وبكر وعمر ليس كل ما لم يفعله النبي لا يفعل هذا كلام جهل اي أيوة والله إن كل ما لم يفعله النبي ثم هذا الشيء من الآداب من الآداب لا بأس بفعلها أما ما لم يفعله وهو من الدين لم يفعل يا جماعة وفعلت آه فعلته هذه بدعة لأنهم يريدون أن يشوشوا على الجهال لهوى في النفس ولا ينبغي ولا يستقيم أن تحسن وجه البدعة غير ممكن والبدعة كثيرة منها ترى إماما أو الذي صلى بالناس يقول صلوا على النبي بعد التسليم لو سألته من أين لك هذا قال لك أليس الصلاة من الدين قلنا من الدين لكن هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الذي يعني الدعاء الذي يؤقد بعد مضي أيام ثلاثة بوفاة الميت الدعاء أكو كما نقول في التقليد الحوسوي والدعاء الذي يؤخذ بعد سبعة أيام بعد أربعين يوما بعد سنة هذه كلها الله تعالى مثل مثال ما الله من سلطان ليس هناك إنزال من تعالى على فعلها إلى غير ذلك وهناك قضية أخرى هذه القضية هي قضية مرحلية أو أقول في هذا الوقت ما حكم الدفن في المسجد أنا تكلمت هذه القضية أنا عن القضية لكن في آخر المطاف وإلا في خطبتي في الجمعة الماضية تكلمت حول قوله تبارك وتعالى وإليه ترجعون ترجعون ترجعون في قصة عشر أماكن لكنني تطرقت إلى القول يقول البعض لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد قلنا لا هذا غير صحيح غير صحيح اقرأ التاريخ جيدا يا أخي الكريم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على وفاته ثمانون سنة ثمانون وقبره في بيت زوجته عائشة لا في المسجد ثم جاء رجل من الخلفاء اسمه الوليد بن عبد الملك بن مروان ابن الحكم الأموي السفيان المرواني هو الذي أدخل القبر في المسجد وأنكر عليه كبار العلماء كسيد التابعين سعيد بن المسيب قال هذا منكر يا خليفة لكنه استعمل قوته القوة السلطانية ففعل ما فعل قالوا بيننا وبينك الله يوم القيامة لأنك خالفت النبي وجئت بشيء منكر بل إن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن ثم تأتي تفعل ذلك وتريد الناس أن يسكتوا لا لا لا لا لا لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه السكوت على الباطل باطل إذا ارتفع صوت الباطل فأن يرتفع صوت الحق بالحق من باب الأولى وأوكد وأوجب السكوت على المنكر منكر كما نذكر مرارا وتكرارا البدعة بمثابة المنافق إن المنافق يصلي معك ويأكل معك لكن قلبه مع أناس آخرين هم المذبذبون بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هكذا البدعة لذلك يقول سفيان الثوري إن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها إلا من رحم الله لأنها تشتبه أو تشابه أو, تشابه المعروف وليست كذلك إن للشيطان مواقف لحرب المؤمن الموقف الأول الشرك بالله يحاول ليوقعك في الشرك إذا رفضت ينتقل إلى النقلة الثانية وهي البدعة إذا رفضت ينتقل إلى النقلة الثالثة الكبائر الزنا والشرك والقتل وإلى آخره إذا رفضت انتقل إلى النقلة الرابعة المباحات إذا رفضت وتمسكت بالحق القويم إنه لا يكل ولا يمل ولا يمل أقول ينتقل إلى النقلة الخامسة يأتيك إلى أشياء هذا فاضل وهذا مفضول ليشغلك بالمفضول انا الفاضل إذا رفضت يذهب إلى النقلة التالية وهو يغري الناس عليه هذا كذاب هذا كذا كما قال الكافرون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب بل هو كذاب أشر هكذا قالوا لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لذلك يجب على كل مسلم أن يتمسك بالسنة ويكون على ما كان سلف الأمة قال الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير المؤمنين غير سبيل المؤمنين ايش نوله ما تولى ونصله جهنم وصاءت مسيره نسأل الله رب العالمين التوفيق والسداد والحياة الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة نسألك يا ربنا أن تبارك في حياتنا وأن تجعلنا متقين منيبين سنيين مطيئين مخبتين خاشئين متوكلين لا أن ننزوي إلى الشر إنه ولي ذلك والقادر عليه صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah sarkin baiwa buwa gagara misali wanda ya dare ya rana ya yi kowa ya yi komai ya ba wanda ya so ya hana wanda ya so shi ya haske shi ya duhu shi ya sa ya ce wa min sha'in shay'in na zauje ne la'allakun fafirru fasirro ilallah komai da kasa ne mun yi bibiyo ne inji Allah Kira da aminci su kara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad wanda Allah ya cika annabci da shi duk wani abu da wani zai kawo da sunan musulunci ne sai mu ci annabi ya riga gama kun ba bukata abin da zaka kawo indai kana son musuluncin ka ya musuluncin gaskiya ne ka bi annabi Muhammadu komai ka kawo duk zakin bakinka da aikinka da komai zaka faɗa muna da rariya sai ma'ana da Allah ya ce annabi ya ce ai ko kudin Najeriya in ka zo da counterfeit sai ai watsi da shi mutum bai san ke to ballan tana addini kudu ba ta ƴan uwa musulmi akan magana maza ku riki sunna ku guji bid'a me ce ce sunna to sunna idan kana son ka fayyace ka fayyace ta ka fassara ta kai mata gwari-gwari a gane ta tana da ma'ana guda biyu akwai sunna a harshe akwai sunna a shari'a sunna a harshe duk wata hanya da mutum ya dauka misali kana ya cewa ai sunnan bala kullum yakan ci kan sha koko da kosai sunnan shi kenan to wannan sunan ana kinta sunna lughawiyya literal ba ita muke nema akwai sunna a shari'a sunna a shari'a shine duk abin da aka dauko daga annabi aka gano aka hango aka tsinto aka karanto aka fahimto an gane to nan shine sunna magana yayi aiki yayi ko ya ga an yi bai hana ba sunna ke kuma dole ne abi ba musuluncin da Allah zai karba in ba irin wannan ba ah, to don me yayi koshi har a karya mai haƙori sallallahu alaihi wasallam ya wahala kai ka zo da sabuwa ka ce zai an bi kenan kana tuhumar annabin akwai wani abu da yake mai kyau da ya boye ya faɗa ba kenan shine ma nan magana ka kenan Allah ya ji kan Imam Malik yace duk wanda ya kirkiro wani abu yake gani mai kyau ne to abinda yake cewa annabi ya kha'inci ya kha'inci manzanci dan bai gaya mana ba a'udhu billah kuma duk abin da ka kawo na aiki kace daidai ne ɗayan abu uku ko dai annabi ya san daidai ne okay bai faɗa ba ya ɓoye kenan ko kuma a bai fahimce shi bane sai kai kake da ilimi yanzu ko kuma dai kai batacce ne dole amsa ta uku ta uku ita ce amsa kai ne batacce in ba haka ba Ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukar ilayka kaka wannan kaulasan duk duniya ba mai daukan ta har lahira in ba annabi Muhammad in kana da shi kawo mun saukar maka malamin ka ake nufi fada in ka isa shi kadai ke da wannan kaulasan mun saukar maka da azzikir qur'ani dan kai bayani yayi bayani wallahi wa nahnu ala zalika min ash-shahidin har sahaba yana cewa wallahi ko tsuntsuwa da za ta gitta samaniya in akwai ilimi game da ita sai annabi ya faɗa shi za ce ballig mazak ka iya da sako wa in lam taf'al fa ma ballagta risalata in baka yi baka iya da sako ba to sai ni da kai da ka zo da sabon abu ka kirkire kaza ai sallah salati goma ga annabi sai muka shiga gafa ta to Allah annabi yayi kawai annabi yayi ah to salatin laifi ne wace da kai laifi ne Allah da kanki na annabi salati abinda muke cewa wannan salon yayi muna son mu bi shi ne to ka shigo da matsala an yi mutuwa ayi addu'ar uku Wa ya ce maka ayi naka samu kawo mana qur'ani kawo mana hadisi kuma sai zama faɗa? ai mai abin faɗa baya faɗa fada an fada ba ta kawo fada kawo nasi ba naushi ba in ka ji an kai laushi to ƙarya ta ƙare in ka ji zagi to susu su ne ya rasa abin faɗa ne kafirai mutanen annabi ibrahim da aka kone su suka ce mai harriku ruali alihatakum ko kona shi kawai ƙarya ta ƙare ke kuma a har kullum baka taɓa ji an ce gaskiya ta ƙare ba sai da ce ƙarya ta ƙare kuma ko da hausa ita gaskiya ba ta da jam'i amma ƙarya fa kan ya fiye amma ba a ya fiye yi sai ba ta da jami'ai the truth is constant haka bature ce Allah ya ji kan sa'ad zungu ya ce gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya ƙarya ce mai launi bakwai ga fari ga baƙi ga rawaya ga kore ga kuma algashi toka-toka da jasun garwaya yana daga cikin bid'a <clears throat> binne wani makaluki cikin masallaci kowaye mun faɗa muna jaddadawa da sai da mai tsinuwa a kai yana kwance sai daga ce Allah ya la'ance hudu da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid sun maida masallatan su makabarta na sai la'ance su tsaya wani ce to amma akramaka amma kabarin annabi a masallaci yake muka ce saboda ba karanta tarihi ba ne shi yasa ka faɗa haka baka san tarihi ba annabin da ya haramta ya ce Allah karkasa kabarina ya zama gunki shi zai ci haka tabi baka sani ba tsaya kaje wanda ya shigar da kabarin masallaci shine alwalidu ibn abdul malik ibn marwan ibn al-hakam almarwani al'umawi as-sufiyani kuma wannan mutum yayi ne shi a uzurin shi wai saboda expansion a faɗaɗa masallacin annabi to malami suka ce ka faɗaɗa ta wace shiyar mana ka bar kabarin a ɗakin Nana aisha mana me yasa kai haka manyan malamai suka yi masa ca da la'ana to amma sarki ne yana da iko cikin waɗanda suka ce ka saba ka zo da bid'a ka saba ma annabi akwai shugaban tabi'ai sa'id ibn al-musayyib karanta tarihi kuma dan ka sani sai da kabarin sun saboda sai da kabarin shi shekara 80 a dakin Aisha kuma ga masallaci ba wanda ya shigar da shi duk mutanen kirki sai da suka tafi tukun sai kaɗan suka rage tukun wannan khalifa al-walid ya shigar malamai suka ce kai bayani gaban Allah kai suka ce ka fi kabarin annabi kai annabi shi ne dalilin ainihin kabarin a masallaci wasu malar suka ce ba ma cikin masallaci yake ba tare da yanzu aka ɗin A da suke ba amma an kaje madina a cikin yana ne nan ne ɗakin na na aisha uwarmu mai gaskiya ‘yar mai gaskiya a siddiƙatu bintu siddiƙ mai zagin tala'anan ne ne a ɗauka zagi uwarka inda ke ba ɗan akuya ba ne Allah ce wa jihu. matan shi shi annabi Muhammad iyayen shi shi yasa wata rana wani mutum ja'iri ya gaya mana na Aisha bakar magana aka ce waka ce bai ce ba uwata bace ce ta ce yayi gaskiya aini uwar mu mene ce ba uwar kafirai ba ce shi kenan Aisha kuma, ta ba da amsa kaddara cewa an bin annabi a masallacin to kai annabi ne kai kai annabi ne ballantana ba a masallaci aka binne shi kun dai jima tarihi babu dalili saboda toshe kofar yiwuwar shirkiyat sadaka binne wani a masallaci bai halatta in an yi haramun na yadda wasu daga cikin hanafiya na cewa ya halatta su ba ta da hujja jumhur na da akan haramci su yi na malik limamin gidan hijira kuma ai ba a taɓa samun matsala ba samun khilafa inda ya ɗan adam yau ba ko wanda ya ce idan mace jinin halatta ya ɗauke ba sai ce wanka mijinta ya kwanta da ita ya saba ma nassin ƙura'ani ya ce fa'iza ta har na kafin da ya tsaye ce ya halatta in ka fito khilafa khilafa har ka kare akan khilafa ga aikin annabi ƙarara ko ba maganan maganan wani mutum inga maganan annabi muhammad Allah ya ji kan alfaza zai cikin ishiriniya ya ce da'o kulla ƙaunin inda ƙauli muhammadi fama aminin fi dinihi kal mukhatiri ku bar magana kawai ina magana annabi ku da wannan magana saboda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu bai ce wa ma ataka shaykhuka ba ar-rasul ya ce manzon kuma shi sallallahu shine wanda Allah zai tirke ka me ka fada ga afiyan kuma ko kabari mutum ya shiga tambayar da za a masa da cewa ubangijinka to mai addininka me za ka ce game da mutumin da Allah ya koshi manzo Allah ke kila kace ai tambaya ce mai sauki kai kake ganin mai sauki anan nan ne dagin an shiga kabari to baka bi shi ba ka bi dubbin o'i shehu ya ce wani ya ce wani ya ce ina ran Allah da shehunka kafin shehun ta ka shehu ta tabbata sai da ta manzo Allah ta tabbata ta sannan ma za ka so ka fake da kana so annabi sanan ka saba mai karara yace abin da yazo muku da shi ku rike wa ma nahakum anu fantahu in yana uku bari to ya hana binne mutum a kabari a cikin masallaci ya haramta a je a rike ainihin masala a cikin makabarta in an saba saba lokacin bayani na zuwa ba dai za a mutu ba in kana son ka yi maganin atomi karka mutu karka mutu in dai da mutuwa kuwa to wallahi abin da ka kirkiro ka cusa kake so ya zama addini to hatsari ne gare ka muna wannan ne saboda lahi mu gudu tare mu tsira tare a bar aisalin addinin annabi ya zauna da shi karka kirkiro yanzu ko ruwa kace kai ta hanci za ka sha matsala ne in ba rashin lafiya ke gare ka ba domin ga yanda Allah ya tsara mota in kana gudu da ka zo ku zazzabo gangare sai ka taka accelerator total madadin ka taka burki ka ce ya Allah na tare da ni ina fa ai ba zai yiwu ba ai ladan ya zo ce Allahu a'zam Allahu a'zam da a'zam da akbar duk ɗaya ne amma haka shari'a ta ce to bisa ba za ka ƙorka bi asalin abin da ya zo sai gwalon gaso abin da ya halakar da kirista ke kiristoci a taron 325 a council of nicaea ƙarƙashin constantine the great suka ce duk abin da annabi isa ya kawo suka ce shi ne sabon addini kai kana musulmi kana da sunna kana da malamai ka riƙe wani kamar annabi to ya halaka ne kuma dukkanin zamani na nagartattu duk sun tafi a kan yadda annabi ya bar mu sai kai ka zo da sabon abu ka ci abin ka kuma a wannan zaluntar kai faraka a kiyaye bid'a a lokaci guda kuma wajen bayani a yi hikima ai hikima watakila akwai wanda bai fahimta ba ne ba ka isa ka ce wani kafiri ba ne kake da addini a uzubillah a uzubillah ka hikima bil hikimati wal mau'izatul hasana mu mazhaban mu tsarin mu sai mu kalli ishu matsalar sai mu kai mata ainihin bayan ce to abu kaza laifi ba ruwanka da kama wani lalala. kar ka yi ta aini amma ka yi tausifi ga misali ai na ba da misali addu'ar uku fidda'u waɗannan bid'o'i ne ba za ka ce malam wani yana yi ɗan bid'a ba ne ba ruwanka da wannan kuskure ne ka kauce ma manhaji na alisun. ka kalli mushkilar ka kai mata naushi da duka na ilimi ya rage wani shi a ah, da ni ake wa kira sunanka sai dai zan baka da gaskiya ko wa wani barawo ya zo na gaba wani malami to tsohon barawo ne malam ya dinga wa'azi akan illar sata yace to malam ba na tuba ba ya ce au a dama kai tsohon barawo ne to kaga ya tuna mukai shi asiri lausa kata lan salima duka ƙara bayaninka ni ba ni ba ne i don't care kama kuskure ne ka ce ba za faɗi gaskiya a Allah ne ce latu bayyinun na kulin nasi wala taktumuna sai kun bayyana wa mutane karfi goyi saboda amana cakin kuma ne aka ce aqida ne ba wani magana wani wule shawula wula da sadaka zara wa kake so ka faranta wa rai shine irin abin da ke damu mu to akar maka Allah yanzu misali ana expert yanzu za su yi expert akar maka Allah wallahi ina da aboki to kirista ne to shine ya kira ni zo tare to ba na son bata mishi rai okay ka bata mai in ka bata malicin wai baka da karin ka ce wani Mr. John kai abokina ne we can go on together ba matsala amma na da red line ba zan yi ƙetarawa lakum dinukum me laifi ne wai sai kaga an zo ana tambaye ka malami ka bashi fata shi ba ba ku fata ku saba ma Allah sai ne ma musuluncin zakai ba to kai ta ma bid'a idan na saba ma abin da yake daidai sunna kar ka taba jin shayina amma ka mutunta ne kar maka Allah abu kaza ba daidai bane ka gyara ba ba shi kenan ba so muke mu gudu tare mu tsira tare Allah ka samu dace اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصرنا على اتباع الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجر يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين والمنافقين اللهم ردنا إليك ردا جميلا اللهم اللهم نعوذك من الفتن والخلاقل والمصائب يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد